Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Mahadi Shehu, ɗan Najeriya, haifaffan jihar Katsina, a cikin garin Katsina, a unguwar da ake ce ma ƙofa sauri. Isha Allahu wannan ita ce fitowa ta 87. Kuma ala kulli halin, niyya da manufa ne a haskaka mutanen jihar Katsina baki ɗayanmu, a faɗaɗa masu tunaninsu. a ba su labarai masu hihanci ta yadda ake mulkarsu ake sarrafa dukiyoyinsu a ƙarƙashin gwamnatin da ta zo cewa ta zo ne ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ta yi mulki bisa ga adalci ne amana da sanin ya kamata kuma ita ce gwamnati kaɗai a najeriya ya zuwa yau wadda ta zo da taken gwamnati a tafin hannu akan faifai kowa ya gani kowa ya sani kowa ya gane ya zuwa yau in duk ba wanda ya gani ba wanda ya sani ba wanda ya gane illahirin mutanen jihar katsina gaba ɗaya mu mun gani mun fahimta mun gane mun ankara mun yi wayo kuma mun shiga cikin nadama insha Allah wannan fitowa ta tamanin da bakwai tana taken gwamna musari da mustapha inuwa kafi gwamna kahi mataimakin gwamna yare ɗaya suke ji fitowa kuma ta da takwas, sunanta labarin zaman mahadi da gwamna don yin sulhu ya kamata kowa ya saurari labarin nan a fitowa ta tamanin da takwas mai taken labarin zaman sulhu tsakanin mahadi da gwamna da aka yi baya na 89 kuma sata ta hanyar kudin tsaro ba su daddara ba ta sa'in kuma ci gaba da sata ta rashin kunya a ma'aikatar ƙananan hukumomi insha Allah hujeri kar a manta 87 88 89 da 90 za su biyo ɗaya bayan ɗaya kafin fitowa ta da bakwai, mai taken gwamnan masari da mustapha inuwa yare ɗaya suke ji ga wannan saƙon saƙon farko shine saƙon ta'aziyya ta rasuwar darakta na ayyuka abba gamboruma wanda ma'aikaci ne na ma'aikatar ƙananan hukumin jihar katsina wanda allah ya yi rasuwa yau kuma aka yi janazarsa yau na san abba fiye da shekara arba'in da suka wuce sani kuma na da kud ina fatan allah ya ba iyalinsa da 'yan uwansa da zuri a saƙuri kuma allah ya kalle shi da 'yan rahama da gafara da tausayi da afuwa da rangumi. abu mamaki shine kwamishinansa kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar kaduna mai ci yanzu gwajo-gwajo ya kasa zuwa wajen jana'izar abba gambaruma ya firgice ya tsorata gani yake idan ya je kilita wajen janaza za a haɗa su wajen kabari ɗaya a rufe su a'a kowa za ta same shi a lokacin da Allah ya yanka masa gwajo-gwajo ita mutuwa dama manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda mutuwa ba ta zama wa'azi ba ba bukatar yi masa wa'azi saboda mi kakan shi ya mutu misali ko kakan shi ta mutu ko mahaifin shi ya mutu ko mahaifiya ko wa ko kane ko mata ko aboki ko makusi bai taba ganin an dawo ba duk abubuwan da aka tara na duniya yaki halal yaki haram bai taba ganin an da su kabari ba wannan shi ne wa'azin saboda gwajo-gwajo ka kwantar da hankalinka ta nan zuwa ta kowa na nan zuwa fatan da ake kada ka sami mutum dumu-dumu da hakkin mutane rataye a wuyansa duk wanda ya sai ke tafi da dukiya ta haramun kabari ya iban makansa bala'in balbalo na bala'i na biyu wallahi babu wanda zai hana mu ci gaba da yin addu'a A kan halin da muke ciki har sai mun samu mafita insha Allah saƙo na biyu gwajo-gwajo ka an shi kuɗi miliyan goma sha takwas za ka je towa ta local government ka fara towa ka tsaya ba ka mai da kuɗi ba <clears throat> dama kuɗin da ka ansa haramtattun kuɗi ne bai yiwuwa ka anshi kuɗin lokal gama kuma ka ce za ka je ka kai musu ziyara ko dai ka ci gaba da to wannan mu ci gaba da addu'a ko kuma ka mai da wannan kuɗi na haramun da karɓa wannan haramtattun kuɗi ne in kuma ka ci gaba da wannan towa to ya Allah muna ƙara jaddada addu'a mu tawaga gwajo-gwajo ya Allah idan ta tashi zuwa ziyara ƙananan hukumomin jihar katsina ya allah da gwajo-gwajo da tawaggasa ya allah ga su nan mun miƙa zuwa gare ka allah ka miƙa su a hannun mala'ikunku na mala'ikunka na hanya mala'ikunka na kowace ƙaramar hukuma kan hanyoyi ya allah ka miƙa su hannun mala'ikun nan shi masu kamu irin kamun da ake yi ma wa'anda ke ɗauke da dukiya ta haramun masu zalunta dukiyar mutane masu ha'inta mutane Allah mun bakka da su akan hanyoyinka Allah in su fi ƙarfin talakawa Allah ka fi ƙarfin su Allah ka fi ƙarfin kowa Allah ka fi ƙarfin komi Allah duk wanda ke ɗauke da dukiya ta haramun a cikinsu a yayin wannan tuwa Allah muna roƙon ka kai mashi kamo a cikin gaugawa ka kama su a cikin gaugawa ka aiko masu da ibtila'i ka ƙwato matalakawa hakkinsu ka ƙwatan matalakawa ‘yancinsu ka share matalakawa hawayensu duk wanda ke da sanadiyya ta cuta a jihar katsina wa'anda suka yi rantsuwa cewa sun zo su yi mulki bisa ga rantsuwa da alkur'ani suka ci amana mutane Allah miƙo su zuwa gare kai musu ma maganin su Kai yi masa kamu irin wanda ya dace da su a cikin gaugawa domin girman zatin ka Allah domin girman alƙur'anin ka Allah albarkacin matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ya Allah sako na biyu zuwa ga Sani al-Lami, kwamishinan wasanni da samari da 'yan mata saƙon nan zuwa gare ka ne san lami dangas an daina aje bokaye da malaman dubba a hotel saboda mahadi na gani an mai da su ana aje su gidan wasu kwamishinoni wanda suka an so suka ɗauko nauyin magana cewa za su ɗauko malamai masu yankan wuƙa wadda aikinsu kamar yankan wuƙa ne za su kassara mahadi billahi azum ƙarya kuke yi in za ku tara sama da ƙasa da bokaye da 'yan ɗibbu da matsafa ba abin da za ku gani sai bakin ciki da ni ban yarda da su ba kuma ba su iya cutar da ni kuma sunna Allah ita ce bai yiwa a zalimi ya zalunci ya cuta ya karya ya ci amana kuma ya zo ya ce ana so a bashi nasara akan wanda ke fallasa za a zalimai ba sunna Allah ba ce ba babu abin da za ku iya yi mani san ka ci gaba da raba kuɗaɗe zuwa gidajen malamai ka ci gaba ɗaukar baƙuncin malaman dubu da bokaye a gidanka ba abin da za ka iya mahadi kai ƙarami ne ka bani wuri da manya-manya nake yi ba da kai ba kai baka ishe ni komi ba baka ishe ni komi ba san kuma insha Allah ɗaya bayan ɗaya duk wanda ke da hakkin cutar da katsinawa wanda ke da hannu zan talauta katsinawa wanda ke da hannu wajen karya arzikin katsinawa wanda ke da hannu wanda ya taka rawa wajen sa akasarin katsina cikin kuncin talauci da yiwa da fatara in Allah ya so ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya yi muku fisgar gashin kaza. ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya kasance fitina a rayuwar jihar katsina yanzu in allah yadda ɗaya bayan ɗaya allah zai fige ku daga ciki daga doron ƙasa in ya fige ku darasi ne ga wanda ke da ƙudurin irin wannan rayuwar taku muna fata allah ya kawo mana ijaba a cikin gaugawa kuma ya kawo mana mafita domin girman zatinsa na ce muku masari da mustapha inuwa yare ɗaya suke ji me nike nufi abinda nike nufi mustapha inuwa ya gabatar da hira ya gaya ma 'yan jarida kamar da na post ta ruwaito cewa lalle duk abubuwan nan da mahadi ke yi yana yi ne saboda siyasa shekara ta 2023 sai ga bayan wata biyu mai gidansa wanda ya fi ƙarfin mai gidansa kuma masari shi ma lokacin da wata ƙungiyar samari ta kai mashi ziyara satin da ya wuce ya ce a duk wannan abubuwa an ɗauki ɗawainiyar mahadi ne ya ɓata gwamnati saboda zaɓen shekara ta 2023 kun ga a nan wurin sun yi daidai wa daida sun yi iya sun yi kunnen doki su abin da ya dame su siyasa na sha gaya muku kwaftar da hankulanku ba abin da ya haɗa mahadi da siyasa ba na sha'awar siyasa ba ta cikin tunanina kuma ne ku alkawari ba wannan siyasa da ya sa ya sa wannan abin da nake yi kuma wallahi duk da zuciyata ta raya min in shiga siyasa ina fata kada Allah ya bani in kwana wannan rana ina nan akan wannan magana abin da suke wannan tunani su suna ganin kawai hanyar siyasa ne kaɗai mai mutum zai iya taka rawa ta ceton al'umma ni wannan abin da nake yi wallahi jihadi nake don Allah ne ya ce a yaƙi azzalumai a yaƙi zalunci kuma su azzalumai ne kuma suna ganin cewa za su iya mahadi wata barazana ta ɓatin suna ku yi ta ɗaka ƙungiyoyin samari da marubuta da kowa ku yi ta ba su kuɗi su ta sharri su ta zambo su ta ƙarya ku yi ta ɗaka bokaye suna cin kuɗin ku a banza ba yadda za ku yi da mahadi wallahi gani nan bari nan wai har gwamna ke ba labarin cewa wai wani kamfanin mai aka sa ya bani biliyan biyu don yi wannan ɓatanci wannan tunani ne irin na wanda hankulan su suke gushewa wai an bani biliyan biyu in ka siya mashi qul hatu ko in kuntun sadiqin ya kawo hujjar aka ba mu hadi biliyan biyu bai da ita saboda mi ba a yi ba ba za a yi ba abin da nake yi ya zo musu bagatattar ba su za a samu wanda zai tunkare su ya masa irin wannan fallasar ba kuma su rasa yadda za su yi sai dai su saƙa can su yi sharri can su ɗauki 'yan barin na can su kashe kuɗi can su kashe kuɗi wannan a wulakanta mahadi mahadi bai wulakantuwa iya abin da za ku iya yi na ƙarshe shine ku ɗauki ɗawainiya a kashe ni kun yi banza kun makaro zan babbaye da ƙura kuma ko yanzu biri ya kare wallahi ya yi ɓanna irin wannan siyasa ta kwace mahadi zai shiga jama'a ku saurari wannan muryar yanzu ku ji muryar 'yan siyasa sai in muku bayanin muryar ku saurari wannan muryar ku ji mata iyayenmu matasa maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to kun san hausawa in tafiya ta yi zafi sai fita can asali gaskiya ne gaskiya ne mai gida yau saura kwana talatin da takwas a yi zaben shugaban kasan najeriya da kuma majalisun tarayya na najeriya muna ganin kamar wa'annan kwanaki 38 nisa su ba su da nisa kamar gobe ne saboda haka yanzu ne za a tashi tsaye duk ɗan apc mai kishin najeriya to a wannan zaɓe shi ma agent ne kowa agent ne in yi zaɓe ya tsaya ya tsara zaɓen shi wannan abin ya zai mana wajibi ne mu yi darakta na mobilization kuma admin sakatare na bati. ya ce sai kana yobe ko kana barno ko aka je sanin bala'in da ake ciki to mu kayan boko haram ya zo mu an yan kiwo haram sun riga sun zo domin wa'ansu suka namu da jihar yau ko son huda ba ka yi ajiya gaskiya ne ballantana ka aji shanun da za su baka nono ko nama kuma ko sati biyu ba ba ake ba mu labarin mai garin da aka koro shi da garin saboda kofar gidan shi ya waye gari cikin mutanen shi an kashe mutum goma sha bakwai an zama da mai gawo jakon gida wato abinda nake so in kudanta a mutane wannan bala'in yana cikin katsina good luck yana nan aka kashe mace da a sabuwa faskari local government ko Allah ji kan wanda suka mutu da ce ba ya gama raye-rayen shi ya koma inda ya hito tun da aka sace 'yan mata fiye da uku. a jihar borno bai taka kasar ba an kara ɗari kwamandan gaskiya kwamandan jama'a kwamandan da yake shugabanci wallahi da an yi wannan shine zai dira ƙasar saboda rayuwar shi ba ta da wani amfani idan rayuwar wa'anda yake kare hawa batun komai take ba gaskiya ne wani irin komanda ne wannan na banza ne ko ba komai ko ba komai ko kasar da ta himu lalacewa wajen rashin ci gaba ya kamata a ce ko ba a ce ga yaran nan ba an ce ga yanda suke amma nan kasar sai mutum ɗari mutum goma mutum ishirin su mutu a'a wai shi sai ka ce an hudu wannan muryar fa ga ta nan ta aminu balle masarici gwamnan jihar katsina lokacin nan baya gwamna yana bi kawaye kawaye ward-ward local government local government gari gari gida gida duk ya zo wurin mu ya irin wannan magana mu ma ya tara mu nan Kaduna ya tara mu Kano ya tara mu Abuja duk ya mana irin wannan gada jabar kun ji wai abin da yake cewa cewa wai Jonathan duk kashe-kashen da aka yi Maiduguri bai je jaje ba bai je ta'aziyya ba har yana tambaya wai kuma jonathan ne kwamandan sojojin sama da na ruwa da na ƙasa na najeriya amma ya ƙi zuwa ina ce dai kowane kwamanda a jiha ke da kwamanda kai ma masari a katsina kai ne chief security officer na jihar katsina daga hawanka cikin watan shida zuwa wannan wata na goma tsakanin satar mutane da satar dabbobi da ma rugage da gidajen ƙauyawa da satan matan aure da marasa aure da satar yara da yanka mutane yankan wuka an ya fi so dubu ɗari biyu a ƙananan hukumomi takwas za ka yi kai sau nawa ka je ƙananan hukumomin nan akwai diyar da ka biya ta sisin kobo su wane ne ka biya diya ka je gidajen su kai masa jaje ko ka je ƙananan hukumomin su kai masa jaje saboda haka ka yi irin wannan magana da jonathan yanzu abin kunya ne a gare ka gwamna shi yasa ake cewa baki ya sa abin da ya faɗa bai san abin za a bashi kansa ba inda ka san wannan abin da kake yi yanzu da ka san za ka yi shekara da ya wuce da baka yi wannan maganar ba wannan ita ce akasarai iya magana ta 'yan siyasa ambato ba aiki alkawari ba cika alkawari magana da ƙarya da yaudara yanzu dai an farka cewa wannan kalaman da kai ka yi amai ka lashe kamata ya ka nemi jonathan ka ba shi haƙuri don yaranku ɗaya yanzu yaranku na wanda mutane suna cikin bala'i sun kasa ɗaukan matakan taimakonsu sai dai a ce a nemi wannan a ce shi ya ja mana wancan shi ya ja mana wancan ji ya mana bayan tsakaninka da mustapha kun wulaƙantar da kuɗin tsaro kun yi sama da faɗi da kuɗin tsaro kun yi cuta a cikin tsaro kun yi sata a cikin tsaro kun yi ƙarya a cikin kuɗin tsaro kun yi ha'inci a cikin tsaro fiye da kuɗi biliyan 62 kun saci kuɗin tsaro da sunan darakta general na sss kuma kun sata da sunayen jami'an sss kun saci kuɗi kun yaudara kun yi ƙarya kun yi sama da faɗi da kunnin tsaro da sunan shugaban hafsan hasosin najeriya burtai da kuma sunan sojoji da ke aiki a jihar katsina kun saci kuɗi kun yaudara kun yi ƙarya kun yi sama da faɗi da sunan shugaban hafsan sojojin sama na najeriya da kuma jami'an sojojin sama na najeriya da ke aiki a katsina kun yi sama da faɗi kun yi wadara kun yi ƙarya da sunan shugaban civil defense da ke najeriya da kuma civil defense da ke aiki a garin katsina kun yaudara kun yi sata kun yi ƙarya kun yi ha'inci da sunan shugaban mai kula da gidan bursuna na jihar katsina kun yi yaudara kun yi sata kun yi ƙarya kun yi sama da faɗi da sunan road safety da ke garin katsina suke aiki kun yi yaudara kun yi sata kun yi ƙarya kun yi sama da faɗi da sunan civil defense da sunan 'yan banga a jihar katsina da sunan masarautar jihar katsina da sunan ƙungiyar izala jihar katsina da kuma sunan manya-manyan malamai na jihar Katsina. Wai kuma da irin wannan abin ne kuke so ku samu kwanciyar hankali. Iyakanmu da ku, wallahi tallahi sai dai mu ce ya Allah ga bayan nan sun yi rantsuwa da alkur'ani ba za su ci amana ba ya Allah sun ci amanan mu sun yi rantsuwa ba za su yi ha'inci ba ya Allah suna ha'intan mu sun yi rantsuwa ba za su sama da faɗi ba ya Allah suna sama da faɗi sun yi rantsuwa za su yi adalci da sani ya Allah su ba adalai ba ne ba Allah mun kawo kukanmu game da su ka share mana hawayenmu mun kawo ƙara ka saurare mu domin girman ka ya Allah wannan mulki da suke amfani da shi suna tursasa bayanka suna yaudarar bayanka suna cin amanar bayanka suna satar dukiyoyin bayanka ya Allah mulkin nan daga cikin ni'imominka ne kai ka ba da shi ya Allah wannan mulki naka da ke hannunsu Allah ka fizge shi Allah ka anshe shi Allah ka kwace shi ya Allah idan ka kwace wannan mulki ka fizge wannan mulki ka anshe wannan mulki Allah ka mai da mulkin nan a hannun bayan ko an za su fita adalci a doron ƙasa kuma ka taimaki annan bayan naka su kuma ya Allah yadda suke amfani da mulkin ka ni ka ta mulki Allah suna sata dukiyoyin mutane suna firgita mutane suna tsorata mutane suna tada mutane hankali suna kawo sanadiyar talaucin mutane suka jawo sanadiyar mutuwa wasu sace wasu ya ubangiji Allah domin girman zatin kai Allah yar so ka mana firgici a cikin kasa Allah su ma ka firgita su Allah ka hana masu kwanciyar hankali talaucin da suke gudu Allah suke tarin wannan dukiya Allah ka yi masu tsawon kwana su ga talauci ya Allah su ga talauci ya Allah su fahimci talauci ya Allah su rayu a cikin talauci ya Allah domin girman zatinka ka ya Allah da suka sa cikin kunci Allah ka sanya wannan kunci ya zama kafara a kansu kafara a iyalinsu kafara a fara kafara kan dukkan zuri'arsu wa'anda suka cikin firgici Allah ka ba su haƙuri ka ba su mafita ka ba su juriya ka ba su dauriya ka ba su zariya ka ba su mafita ya Allah wa'anda suka rasa dukiyoyinsu suka cikin kunci na talauci Allah ka arzuta su daga cikin arzikinka ka yalwata musu da yalwarka ka wadata su daga cikin wadatarka ka yassare musu ka fallala musu ya Allah domin alƙur'aninka kuma ya ubangiji Allah mana roƙonka domin girma zatin kai Allah ka ba mu jajircewa ka ba mu tabbata akan gaskiya dukkan mai neman mu da wani sharri ya ubangiji Allah ka maida masa sharrinsa ka kama shi a cikin sharrinsa ka kama shi a cikin tarkonsa ka kama shi a cikin sukwallonsa ka kama shi a cikin bokancinsa ka kama shi a cikin zafinsa ka firgita su masu firgici ka firgita su firgitawa ka ƙasƙantar da su ƙasƙantarwa ka gwara kawunansu ka buga kawunansu ka sanya mummunar gaba da ƙiyayya da zargi a kankaninsu, ka hana masu kwanciyar hankali duniya da lahira ya Allah ka kufatar da mutanen bayanka tsanawa wa'anda aka sa cikin halin ha'ula'i halin tashin hankali halin ƙuncin yunwa da fatara da firgici da tashin hankali domin girman zatin kai Allah domin girma alƙur'anin kai Allah albarkacin matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam auren kai Allah wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yalanu khairan wa kafa Allahu almu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan azizan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil amma da sauran kallo Ramadi, baby.